wani suna ake ma barnabas barnabas yanzu eh, ka dole ka canza suna domin musulunci bai da irin wannan sunayen ba yanzu cikin sunayen musulmai wani irin suna hake zo a sama muhammadu muhammadu suna mai daɗi kyakkyawan suna ka jagura uba ko mu da an kayawa cikin musulunci ba mu samu wannan suna mai daraja ba sai kai mallan samu shege tukur